to ga lamban nan an dawo kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ga lamban nan Thomas kallon mu da shi da jagogin ga wato gwadoro baros ya da masa hula wallahi corona ya dame mu na da Allah sako inda ya dame mu kai shi da Allah corona la la la la jami'a ba ka buge shi ka corona ga dan corona virus dalilin wannan da corona ya bige shi corona ya bige shi can yana bashi ta hakuri thomas masu dai kamar inda kuke kallo ga dambar nan tsakanin coronavirus wato da shida shagon inda jiya an yi wannan dambe kamar yadda kuke kallo muna gaya muku jiya wannan dambar da aka taka shi a babu kisa a tsakanin wannan dambe to amma yanzu ga dai dambar nan Amado da shine mai wando girin da ratsin yalo daga bangaren kudu. Shagon Inda kuma shine mai bakin wando daga bangaren kudu. Ga dai lambar nan. To, ga dai lambar nan. Ga dai lambar nan. Corona baro da Ramadan. Ka da Ramadan Corona. Ala fa'atu hafiz hafiz hani.

a wannan dambe Allah ki to masu kallon mu kamar yadda kuke kallon wannan dambe gashi nan an take wato tsakanin bago daga bangaren gurma da shine mai wando rodo rodi bahagon autan mamman shine mai bakin wando masu kallon mu ga dai lambar nan kamar yadda kuke kallo bago autan mamman ya fara kai duka fa wallahi ga dai lambar nan to da manna kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci garin banna bakon autan mamman da shi ne mai bakin wando daga bangaren jamus ta wannan dambe bago a wata mamman damben sa yake nema saboda kwanaki shi wancan bago na bangaren gurmada ya yi masa mugun kisa a wannan gida ta kare damben nan wala ga dan banna gashi ya na ba Kade dan banna kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci. masu kallon mu ku ci gaba da biyo mu dai a kodayaushe muna kawo muku nishadi muna kuma kawo muku kayan aiki masu kyau a kallon bidiyon nan insha Allah. Ah, abu na farko za mu so ka gabatar da sunanka matsayinka da kuma nan wace kasuwa na muke a halin yanzu so a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Ali Sani Abdullahi dan Jami Doya shugaban masu sana'ar doya na jihar Kano na kasuwar Dawano Doya dawakin tofa local gamu. masha Allah kasancewar kai ne man na wannan kasuwa hmm. ah, zuwa yanzu mun san akwai abubuwa da ake sosai na ci gaban wannan kasuwa da kuma wanda ake sa ran za a yi nan gaba hmm. da wanda ake amfana da da wanda za a amfana nan gaba hmm. da ne da ne aka wa yan kasuwa na ci gaban shi to alhamdulillah mun yi abubuwa da dama a wannan kasuwa daga lokacin da Allah ya bamu dama zuwa yanzu da muke kai akwai abubuwan da ya faru da dama na ci gaban kasuwa babban abin farin cikin mu da ci gaban mu shine zaman lafiya mun samu zaman lafiya a kasuwan mu da ci gaban arziki ɗari bisa ɗari eh, ga shi nan ka duba akwai abubuwa da muka yi a kasuwa da dama musamman wajen ɓangaren kula da kayan mutane da ɗaukan ainihin kamar akwai security da muka samar a cikin kasuwa wanda da ba su akwai masu gadi da muka ƙara inganta su ɗari bisa ɗari domin kula da dukiyoyin mutane da samun zaman lafiya a kasuwa akwai aiki da ainihin ofis ɗinmu da da muka zo muka tarar in damuna ta yi ba a iya shigarsa to amma in cinye dar Allah mun rushe shi muna kan aikin muna yi don mun ma kusan gama tun na a kusan a kaso 100 yanzu mun gudanar da kaso 70 kaso 30 ne ya rage za mu karasa sannan wannan kasuwa tamu da kaji ana kwarin yan doya kwarin yan doya in ka kula har yanzu a cikin kwarin muke idan damuna ta zo ba ma samun sukunin gudanar da ayyukan mu ɗari bisa ɗari domin mai ruwa yana kwanciya to amma zuwan mu cikin yardar Allah idan damuta ta zo ana samun walwala wanda da a baya ba a samu dude da ruwan yana kwanciya a su wuraren to amma da akwai hanyoyin ma daga gaba ɗaya ba a samun damar bin su to amma cikin yardar Allah ana bi eh sannan kuma akwai yanayin ci gaba da muka samu na gudanar da kasuwancin dangane da yawan zuwan yawan kaya da sauran abubuwan da ya kamata duka an samu ci gaba ɗari bisa ɗari amma babban abun farin cikin shine samun zaman lafiya Eh. Ah, masha Allah, ah, ciyaman me kiranka ga 'yan kasuwa masu gudanar da kasuwanci da kuma masu kawo kayan mm. da kuma waɗanda suke zuwa su zo su siya a hannu. Me kiranka ga dai ciyaman? To, mu dai babban mu ga kowace al'umma ba ma mu da muke 'yan kasuwa ba. Kowace irin al'umma abu na farko dai mu sa tsoron Allah a ranmu. Sannan mu zamanto masu riƙe gaskiya da amana. duk inda aka ce dan adam yana rayuwa a kowane irin guri ne in ya samu waɗannan abubuwa to Allah da hakan zai samu masa da nasarori kala-kala wannan shi ne a ƙarshe mai girma ciyaman mm. a kasancewar kowane abu za ka ga akwai wani abu da ake bukatar a samu wanda a yanzu ba a same shi mm. me ya kiran ga gwamnati mm. akan wasu al'amura da kuke nema gwamnati ke muku don ci gaban wannan kasuwa na kuma ci gaban al'umma da ci gaban jama'ar ta mu akwai abubuwa da yawa da kasuwar mu take bukata wacce idan gwamnati ta shigo za mu ji daɗi kuma kullum muna kira din su shigo wani abun an shigo wani ba a shigo ba har yanzu. Kamar yadda na gaya maka abu na farko muna son gwamnati ta shigo ta dubi 'yan kasuwa saboda munan kasuwanmu mu kasuwa ce da take akwai masu karamin karfi da yawa ya haka gwamnati ta shigo ta tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa da ma manyan gaba ɗaya idan akwai yiwuwar haka sannan abu na biyu kamar yadda na gaya maka akwai abubuwan da muke so a kasuwa da dama wanda ya buƙaci in lokacin damuna ta yi ruwa zai kwanta mana a zai kwanta mana a kasuwa wanda jiha gwamnati in za ta shigo ce mana wannan shi ma za mu so tunda mu ba mu da ƙarfin da za mu iya yin wannan to amma ita gwamnati uwar kowa ce gwamnati ta fi ƙarfin komai duk abin da ta so in ta ga dama za ci muna kiran gwamnati da shashigo domin mu samu irin waɗannan ayyuka wanda zai daina bamu wannan matsala a cikin kasuwa gaskiya ne shi a kayi maganar gwamnati ta shigo ta yi muku ayyuka duk da kaga yanzu magana ce ta za a tura kowa ya gani wala Allah gwamnati in ta gani za ta yi tunanin to me da me ya kamata a yi kan samu tun da kuke cikin kasuwar ku kuka san matsalolin ku za ka iya cewa kuna da bukatar gini kaza kwata kaza ko ciko kaza haka da sauransu eh, wanda ta yiwa a iya samun taimakon gaggawa ta to mu gaskiya babban abin da muke bukata a kasuwar nan tamu dranek wanda in damuna ta yi ruwa ya sauka zai fita ba zai zauna a kasuwar ba wannan shine abin da muke kira da gwamnati ta zo ta samar mana da shi sannan kuma sai magana taimakawa ƙananan 'yan kasuwa waɗannan abu biyu da na gaya maka kusan gaskiya mu a kasuwan babban matsalar mu in damuna ta yi. ruwa da yake kwanciya sannan matsala ta biyu kuma ƙananan 'yan kasuwa suna buƙatar tallafi wanda idan gwamnati ta shigo za ta tallafa kaga ƙaramin ɗan kasuwa aka ce gwamnati ta sallafa masa zai ji daɗi ɗari bisa ɗari wannan shi ne. to masha Allah mu ji eh. masha mun muna godiya eh. muna fata Allah ubangiji ya sa alkhairi eh. Allah ya sa waɗanda aka kira don su ya je kunnuwansu